Hai, hai, hai, gendala, hai, hai, gendala, bahasa bernipa. Masu sauraro, Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Barkanmu da kasancewa da ku a cikin wannan shiri na hangen dala. shirin da kan nazarci al'amuran da ka zamo tarniki ga ci gaban demokradiyyar ƙasa tare da ɗaukar martani daga gidajen imanin siyasa dogaro da sashi na 39 na kundin tsarin mulkin najeriya to alhamdulillahi yau muna ɗaya ga watan ramadana kuma cikin ikon allah yau shirin namu kamar dama yadda aka saba a dukkanin shekara irin wannan yakan sauya salo ne ma'ana yakan koma tattaunawa domin kusan a iya cewa jiki da jini kuma wai kowa yana da buƙatar ya dinga jin abu sabu. sunana ahmad rabiu ja'in da a wannan rana muna tare da abokin aiki abba haruna idris mai sauraro da fatan an sha ruwa lafiya to alhamdulillahi abba haruna idris san malamai suna gaya mana cewa fa a irin wannan gabar musamman gaba ta azumi wai ana so a dinga ciyarwa watakila za ka samu makocinka ne ba shi da ma da abincin da zai buɗe baki da shi watakila kuma za ka samu wani makusancinka ne shi ma ba da abincin da zai buɗe baki da shi akwai wanda ba zai iya tambaya ba Mm, ya kamata wala Allah a dubi yanayin da yake ciki sai a tallafa mai saboda wani duk halin da yake ciki kamar yadda ka faɗa ba zai iya zuwa ya bayyana wa makocinsa ko dan uwansa irin halin da yake ciki ba zai ga kamar da nauyi zai kito amma kuma a duba na tsanaki in kai zaka gane cewar mutum yana cikin wani hali da wala Allah yana buƙatar taimako kuma ya kamata a taimaka musamman kana da hali mm, gaba dai gaskiya da ake da buƙatar taimako ta ko ina da ko ina abba ina ga baya ga wannan masana lafiya ma na wani gargaɗi kasan yanzu ruwa yakan dan kare a jikin mutum musamman wanda yake yin azumi misali hmm. so don haka ana son bayan an sha ruwa kamar yadda masana lafiya ke faɗa ana so mutum ya yawaita shan ruwa hmm. saboda wannan ruwan da ya rasa da rana ya dawo masa jikinsa hmm, duba da kaga an wani baki a kulla ba ruwan da aka sha ko kuma wani abu mai kama da ruwa da aka sha kaga to dole jiki yana buƙatar ruwa kuma ba wai mutum ya je ya tabankar ruwan sanyi ba <laughs> a zo a yi ta kwana da mara wal Allah ba wannan ruwan sanyi ba ruwa dai haka mai shi ba mai can sanyi ba kuma shi ba mai zafi ba tunda kaga ana shan shayi kaga shi hmm. wannan ruwan zafi ne to kuma akan sha ruwan sanyin shi ma amma kuma kada ka zo fa lokaci guda ka haɗa shayi da ruwa kai ta bankan wannan ka banki wannan to fa wala Allah daga nan ne kamar yadda muke jin ana kamuwa da irin cututtuka da sauran dai abubuwan da wala Allah zaka ji masana lafiya suna bayyanawa mm, Allah ya kyauta Allah ya kuma ba mu ladan wannan ibada da muke yi kuma Allah ya karbi ibada ta mu baki da mm, shi dai yau an kai daya mm, abu mu leƙa batun siyasa na'am batu ne da wal'alla iya cewa duk da dai azumi ya shigo amma dai gaba ce da ake ta fafatawa kasan aka ce siyasar kano sai kano musamman mu a nan kano zaka ga abin an yi zaben amma kuma hakan bai hana a yan jam'iyyun hamayya na zuwa suna korafi ko kuma mai da raddi ba. in mm, kasan dama ita siyasa yadda take a a bace mai rai ba ta mutuwa mm. in yau can kaji can ya gama ɗinkewa an gama da wancan babun to gobe za ka ji wani sabon babi za a shiga na siyasa mm. wani abu kuma da zai je hankali a wannan gabaffa gaba ce kuma da za ka ga wala'alla 'yan jam'iyyun hamayya suna koma musamman jam'iyya mai mulki duba da wala'alla a iya cewa to ba za su yi azumin shi ita siyasa ba ne duba da kaga mm. jam'iyyar da wala'alla yanzu ta karɓi mulki azumi ta na shekaru takwas kaga wala Allah a bata ta sarara <laughs> ta shan ishe eh amma kuma ka sa an ce wai gwamnati da faɗi kuma wai kullum Allah yawa jam'iyya ba ta gudun al'umma to ai al'ummar su ne za su yi rana daga lokacin da aka ce an zo lokacin zaɓe tunda kaga duk wani dan siyasa zai nemi al'umma wanda za su kaɗa mai ƙuri'a wanda wala Allah zai zaton wannan su kai shiga yin nasara mm, sai dai ka san kada wato a irin abin nan da Bahaushe yake cewa wai kitso da kwarkwata ko a rufe kofa da barawo eh akan yi wannan ja'in tunda wala Allah wani kawai me zai samu shine zai kawo shi amma kuma daga lokacin da inda ya zo din suka rasa to sai ka ji kuma ya zo da wasu kalamai na suka sai kai ta mamaki ma wai me yake jawa ka. Mm, ka san mutane ne wasu daga cikin al'umma musamman 'yan siyasa wasu ba sa iya yin azumi Mm. wannan da shi ma watakila aka haɗu domin a da wannan gwamnatin ko kuma a da wani watakila wani ɗan takarar to kuma Allah ya sa ya samu yanzu kuma sai a dawo a ce to bari a haɗi. to ai akwai wanda na ji yana ba da misali ana mai tambaya ma sai ce ai yanzu zaka ga kazana ya fara rinewa yana koma kala kala alamu. <laughs> to kaga irin wannan ai kuma <laughs> ai wani abu ne na daban amma duk da haka ka san wai bahaushe ya ce wai eh, bikin magaji baya hana na magajiya yayin da ake ta batun cin zabuka a wasu wuraren to jam'iyyar apc a wannan karan mm. ta fa dakatar da babban sakatari na gwamnatin tarayya wato boss mustapha kenan kasan zargin da suka yi masa shine waɗannan zabukan da aka gudanar ya haɗa kai da wata jam'iyya ta daban maimakon yawa jam'iyyarsa ta apc aiki suna zargin sa da ya haɗa kai da jam'iyyar pdp hmm. wanda har ake ganin wannan ya bayu ga bai ma iya kawo akwatinsa ba watakil zargin da ake na cewar akwai tangarɗa tsakanin wala'alla inda suke bangaren shi shugaban ƙasa muhammadu buhari da kuma maboya bayan shi zababben shugaban ƙasa bola ahmed tinubu ka san ana takace na ce cewar kamar ba a gamu mutiji tsakani to wal'allah wannan burshashin abin yana fa neman fa ya zama gaskiya saboda yanzu ka ga dai wasu daga cikin jami'an gwamnatin an fara zargin su da irin wannan batu amma kuma kai duba na tsanaki shi kadai ne bai kawo sa ba amma fa abba suna da dama dan dai kawai bahaushe ya ce wai gara a bar kaza cikin gashin ta eh to amma ga misali ai mu ma labarai ne kuma masu fadawa al'umma sai mu ce na ma fa bai kawo sa ba <laughs> kuma shi ma fa a can sama saman ne ba a can sama ne domin ka kaga bayan wani korafi da yan jam'iyyar APC din suka kai na wannan yanki nasa na Gwadabawa mm, kasan sunan yankin Gwadabawa da ke garin yola kenan eh da ke yola a jihar adamawa kenan mm. kasan sun ce su suna zarginsa da cewa ya yi wa wata jam'iyya ta daban aiki don haka wannan abun ne shine ya bayi ga rashin nasarar jam'iyyar apc a wannan mazaɓa hakan ya kawo dakatarwar da suka yi mai wala allah za su bincike su tabbatar da gaskiyar al'amarin sakataren jam'iyyar apc na wannan jiha wato dr raymond chidama mm. shine ya tabbatar da hakan yayin ganawarsa da manema labarai inda suka ce sun dakatar da boss mustapha zuwa wani lokaci irin na sai babu ta gani din nan to wala allah a gefe guda jan zan iya cewa cewa to su da suka shekaru takwas a akalla ana mulki dan yanzu an rasa mulkin an zo an dakatar ai ba wani ruwa ta shayi tuntuni to tunda ma jam'iyyar APC ta kara karɓar kasa kuma me na eh, to amma kuma dai sai dan fa gefe guda fa ba za a tabbe zaman lai a tafi da shi ba mm, to za ta iya kasancewa haka amma dai lokaci kadai ka iya alƙalancin wannan batu abba Muleka leka jihar Zamfara mm. ka san ita ma jiha ce da ake ganin gwamna mai ci mm. Muhammad Bello Matawalle shi ne wanda ya nemi wato al'ummar jihar su ƙara sahale masa ya tafi a karo na biyu amma fa sun ce wai da saki to kasan a iya cewa jam'iyyar pdp ta hamayya a wannan jiha ita ce ta karbi wannan kujera wadda kuma tsohuwar jam'iyyar shi bello matawallan ne mm, wanda ana ganin kamar ma akwai wani abubuwa ko wasu abubuwa irin na wato haushin kaza huce kan dami mm. dama kuma jam'iyyar pdp tana jin ciwon fitar shi kansa gwamna bello matawalli mm. to kuma a gefe guda sai gashi zaɓe ya ƙara haɗa su jayin wala allah iya cewa ci gaban shi ne a wannan ƙasa tamu ta najeriya an kawo ko kuma an samu ci gaban da talaka zai iya zaɓar wanda yake so kuma a kai ga an bashi wannan abu ne na ci gaba wal'ala kaga shi yana da fawa ta mulki ma'ana yana da sitiyarin jagorantar jihar zai iya a duk abin da ya ga dama a bisa allah zargi da zai amma kuma hakan bai bayu ba sakamakon allah jajircewa da 'yan jiya suka suka yi zaɓe kuma shi ma kuma a gefe guda ya karɓi wannan sakamako ma'ana ya karɓi kaddara ba mm, ya karɓi kaddara to dama ai ka san shi amma wani jawabinsa da na gani yana maganar cewa dama dan siyasa haka yake mm, yau nasara gobe wala'alla dama kuma siyasa haka take yau zaka iya samu gobe kuma zaka iya rasawa sannan ya ce Allah ne ke bada mulki kuma Allah ne mai azurtawa don haka da Allah ya ba su mulki yanzu kuma saboda ya karba sai su zama sun butulce don haka su a nasu ganin shi iji gwamna Bello Matawalle mm. sun karbi kaddara kuma sun fawwala wa Allah lamarin su in za ka yi waiwaye a baya an gama zaben ma kotu ta zo ta karba ta bashi ya zama shine zababben gwamna sakamakon wasu wala'alla korafe-korafe ko kuma wani abu da ya shiga da jam'iyyar apc kasan tun a wancan lokacin mm. zargin da ake jam'iyyar apc ba ta gabatar da sunaye da wuri ba mm. a jam'iyyar apc jihar zamfara kenan har aka kai ga kadamin da jam'iyyar pdp ta tafi kotu karshe kotu gaba ɗaya ta rushe jam'iyyar apc da duk wani abu da ya shafi apc mm. a lokacin sai pdp ta karɓi wannan a matsayin ta na wadda ta na biyu hakan ya tuna min wani jawabai da shi mai girma gwamnan kano dr abdullahi umar gandu je lokacin da ya je kaɗa ƙuri'arsa a zaɓen zaben da aka yi na gwamna da 'yan majalisun dokoki ya yi jan hankali mai ratsa jiki kuma ya yi bayanai wanda duk dan kano zai so ya ji wannan wala allah wa'innan su iya kawo kwanciyar hankali da tsanaki a yi zaben cikin ƙoshin lafiya kamar yadda ya gudana cewar duk wanda ya ci zaɓe ko a wata jam'iyya ne ya kamata a bayyana shi a sanar da shi a matsayin wanda ya ci zaɓe kaga wannan kalamai ne ko kuma jawabai ne da ake da buƙatar shugabanni a ji suna yi ba na tada hankali ba. Mm, kasan a nan jihar kano tun da mun dawo jihar kano baki ɗaya akwai batun nan na jam'iyyar apc san baya ga zaben da aka gudanar jam'iyyar nnpp ta samu nasara na hmm. gwamna kenan to kuma a gefe guda abba sai jam'iyyar apc ta ce ita bata amince da wannan nasara ba kuma dama tana da haƙƙi tunda watakila akwai wasu rare da take hanguwa kamar ba a yi mata daidai ba ko ba a hmm. kyauta ba ko wani abu makamancin wannan don haka ta fitar da matsayarta na cewa tana tattara alkalima akwai yiwuwar ta tafi kotu. Mm, dama dama ce kamar da ka faɗa tana da ita na in bata gamsu da wasu sakamako da ya gudana a yayin bayyana wannan sakamako ba za ta iya zuwa kotu. Kotu kuma za ta tattara sakamakon ta ga me ya kamata ta yi na yin adalci a tare da ita na wato fitar da ainihin gaskiyar abin. to abba wannan sai dai mu ce wai bahaushe yana cewa ba a sanin macito har sai miya ta kare eh, kuma mu a gefe guda burin mu Allah ubangiji ya dawo da Kano a cikin zaman lafiya mm, mu dama kullun ta Allah ai Kano ita ce ta daya da ma Najeriya gaba daya mm, duk da haka ka san akwai yan jam'iyyar APC irin su Bello Naira Sharaɗa mm. da suka shigo suna hakurkurta da magoya baya tare da cewa fa kada gwiwa ta sanyi. A madadin kafatan masoya da magoya baya na jam'iyyar mu ta APC mai albarka da kuma magoya baya da masoya Dr. Nasiru Yusuf Gawuna gwamna mai jiran rantsuwa da yardar Allah muna ƙara bawa talkawan jihar Kano da duk wani mutumin da aka bata wa rai haƙuri bisa waɗannan abubuwa da ya zo ya faru a jihar Kano na rashin jin daɗi. Al'umma sun fito sun yi abin da ya dace sun zaɓi wanda suke so wato mai girma Dr. Nasiru Yusuf Gawuna da mataimakinsa Mutala Sulaga Galadima Garo amma an zo an yi wasu abubuwa na rashin jin daɗi to muna hakurkurtar da mutane su yi hakuri su yi hakuri su yi hakuri muna nan mun tura fotishin din mu aina kuma aina ta karbi kokenmu kuma ta ce za ta duba alfarmar sayyidina rasulullahi alfarmar wannan wata mai albarka na rabadan da muke cikin sa duk wani masoyin APC da gawuna zai ji daɗi kuma mu wannan abu da ya faru nasara ta zama mana kuma wannan abu da ya faru billahi allazi la ilaha illa huwa an nuna wa kurciya baka mun gane masoyanmu mun gane makiyan mu domin wasu suke son a ci mana mutunci mun gan su a ranar sun fito fili mutanen da muka taimaka wai yau su ne za zo su dinga mana ihu mutanen da muka taimaka wai yau su ne za su dinga zuwa su ne mana dariya mutanen da muka taimaka wai yau su ne za su dinga murna cewa sai bella naira sharda sun faɗi zaɓe to bella naira sharda ba faɗuwa zaɓe ba bella naira sharda dan siyasa ne bella naira sharda dan kasuwa ne bella naira sharda billahi allazi la ilaha illa huwa ya wuce duk wani mai tunani domin siyasa ba a Kano ba ba a Jigawa ba ba a Katsina ba Bello nera Rashada ya kewaye Najeriya yana siyasarsa kuma iyayen gidansa sun ci zaben su mai girma gawuna yana hakurkurtar da mutane ya ce mu ba wa mutane hakuri mu ba wa masoya hakuri a ci gaba da hakuri a ci gaba da addu'a nasara ta mu ce to Bello nera Rashada kenan daga jam'iyyar APC a nan Kano to amma ka san abadin da haka akwai Honorable Shu'aibu Rabi na Goggo hmm. wanda yana daga cikin zababbu sababbin 'yan majalisar jiha da aka zaba gaskiya ne daga dawakin kudu kenan eh shine dan majalisar jiha da aka zaba ko zababban dan majalisar jiha a karamar hukumar dawakin kudu na jam'iyyar NNPP mm. mun jiyo shi yana godiya ga al'umma bisa yadda suka fito suka kada wa jam'iyyar NNPP ƙuri'a ina miƙa sakon godiya ta ga dauka batan al'ummar dawakin kudu bisa fitowar da suka yi ranar asabar wacce ta gabata suka kada ƙuri'a su suka zabi jam'iyyar mu ta NNPP tun daga sama har ƙasa ina gode wa matasan mu ƙwarai da gaske da mata iyayenmu da kannanmu da yayyinmu duka gabaki daya da kungiyoyinmu da muke da su a dawakin kudu gabaki daya da jagororinmu da iyayenmu gabaki daya da karamar kuma dawakin kudu da dg jagaba da kuma sauran al'ummar da suka fito suka ba da gudunmawa cikin wannan tafiya har kuma kai ga nasara da ma'aikata da suka za suka jajirce suka tabbatar da an yi zaɓe lafiya an gama lafiya da babban jagoranmu wanda yake karamar kuma dawakin kudu honorable mai citta shi ma kara masa lafiya ya kokari kwarai da gaske muna kara kowa fatan alkhairi muna fata Allah zai riko da hannayenmu ya ba mu gwamnati mai amfani ya ba abba gida gida damar gabatar da gwamnati wasu ta taimaki al'ummar dawakin kudu da ma jihar kano gabaki daya ya ba mu da muka samu nasara da ni da dan uwana barista yan biya wanda ya samu nasara a zaben sa na ref duk Allah ya riko da hannun mu ya ba mu nasara ya kuma ba mu karfin gwiwar duk wani abu da muka dauki nauyi na jama'a ya ba mu karfin saukewa muna kowa fatan alkhairi muna fata Allah zai hada mu abubuwa na alkhairi a rayuwa gabaki daya wanda suka jajirce suka ba da gudunmawa wannan lokaci ba zai iya bari a lissafo sunayensu ba wannan suna nan a faɗin dawakin kudu ga baki ɗaya wanda sun tsaya tsayin daka da duk abin da za mu iya yi su ma sun tsaya don su tabbatar da wannan abu ya faru kamar su suke takarar wayanda yawancin su wasu abokananmu ne wasu jagoro ne wasu iyaye ne wanda sun fito da kuɗin su da ƙarfin su da duka abin da suka mallaka don ganin cewa an samu wannan nasara kuma alhamdulillah Allah ba mu nasara muna musu godiya muna musu fatan alkhairi muna fata kuma Allah ka musu babban rabo a rayuwa da kuma cikin wannan gwamnatin tamu ga baki ɗaya sabon wakilin karamar hukumar dawakin kudu kenan a zauren majalisar dokoki na jihar Kano kuma ɗaga jam'iyyar NPP wato Honorable Sha'ibu Rabiu na Gwaggo. To abba ka san duk da haka fa, wai Bahaushe yana cewa eh, in an bi ta can abu ta can. gabanin mu je jam'iyyar apc ina ga mu ƙara duba jam'iyyar nnpp din musamman a ƙaramar hukumar bunkure inda muka jo muttaka ciyaman yan kaji mm. na godiya shi ma bisa yadda al'ummar waɗannan yankuna suka fito ma'ana yankin rano kibiya da bunkure suka zaɓi jam'iyyar nnpp ina yi wa Allah godiya da ya kawo mu wannan rana da inuna mana sakamakon lokacin da gwamna yana kamfen ya zo karamar hukumar bunkure ya tara yan apc sun masa alkawari har sau uku ina tambaya su za ku kada kabiru suka ce za su kayar to gashi cikin yardar Allah mu kuma Allah ya sa kabiru ya kada gwamna a karamar hukumar bunkure rana bugore da kibiya saboda haka mune wa Allah godiya muna ƙara jaddada godiyar mu ga mutanen karamar hukumar bunkure da rana da kibiya musamman bunkura mazaɓata ina yi wa jama'a godiya da fatan Allah Ubangiji isa mu amfani wannan gwamnati Allah i riko da hannayensu jaddada godiya ta ga tsohon ciyaman ɗinmu Rabiu Barabin Kure shine direct campaign na Kabiru Alaska na Bunkure saboda ka ina miƙa godiya gare shi sai Alhaji Hamisu Rano director campaign na Abba Gida Gida sannan kuma director campaign na Kawu Sumaila director campaign na Kabiru Alaska Ririn director campaign na malami ina jaddada godiyata a gare shi sakamakon tiritiri da ike yi da yan jam'iyya ba ma sai dan jam'iyya ba birni da ƙauye Allah ja musu ya rike su kuma gashi dan amana ne saboda ka muna jaddada mu a gare shi da fatan Allah ya saka da alkhairi Allah ya ƙara amana sai bangaren kibiya akwai Yusuf mai kwaf daya shi ma muna jaddada mu da shi shi ma shine director campaign namu na kibiya sakamakon wannan abu da aka yi ta tiritiri da shi muna godiya Allah ya saka masa da alkhairi to kaji godiya daga bakin mutaka ciyaman a yan kaji kenan bisa jin daɗi da yi na samun nasarar jam'iyyarsa ta yi to amma fa a gefe guda akwai su Laraba ozil Bunkuri. yan jam'iyyar apc ne amma kuma abin da zai baka mamaki hmm. eh, zuwa suka suna yaba wa jagoran jam'iyyar NNPP bisa yadda ya ce sun yi wa wannan yanki nasu halacci. Duk wani dan ahalin kabila alasar da da duk wani wanda ike kaura kabila alasar da wanda ike kowace jam'iyya jam'iyya APC PDP jam'iyyar adawa dai wata ba jam'iyyar da kabila alasar da ike ba ke kwantar da hankalinsa wallahi kabiri zai yi halaccin da da mutane suka dade ma ba sani ba a rayuwa domin kabiri yana da sane da cewar mutanen da suka taimake shi waɗanda ba 'yan jam'iyyarsa ba da 'yan jam'iyyar adawa da dama waɗanda suka tabi kabi alasar nan suka yi shi akwai umarnin suke bi akwai jagorori akwai shugabanni akwai kasaloli akwai masu madafin iko sun yi kabi da alasar ta ƙarƙashin ƙasa wasu kuma sun yi ta fili kuma kabi alasar ya sani kuma masoyansa ma sun sani musamman masu ba da shawarwari akan kula da masoyan kabi alasar wasu sun sani da dama 'yan jam'iyyar apc da 'yan jam'iyyar pdp sun bi umarnin kabi da alasar domin sai abin da kabi alasar ice musu kuma shugabanni ne jagorori ne masu madafin iko ne amma kabi abin da ike so a yi a kowace lokacin gamman rano bunkura ke tafiya abin da yake so a yi na taimako al'umma ko na taimaka yankin in ya faɗa musu shi suke yi umarnin suke bi da haka wannan mutane a faɗa musu su daina tada su kuma su daina damuwa biya alhassan in dai yana raye a yankin nan kuma yana motsi da yardar Allah masoyinsa na fili da na ɓoye wallahi bare da kunya ba da yardar Allah da haka muna da datattun mutane da suke bada shawara kuma suke kulawa da ka biya alhassan na fili da na ɓoye musamman a nan karamar kuma rano akwai shawarwari da muke faɗa kabiru musamman ni da shirin masu bada gudunmawa suke faɗa wa kabiru wani ina son ka wani masoyinka ne wani umarninka yake bi Kebbi haka idan ka je karamar kuma Rano akwai data campaign Alhaji musu manajan AA Rano batawallan Rano don haka muna so mu faɗa muku harkar nan da ta zo Alhaji musu fa mutum ne wanda rike masoyan kabi a lasar da cikin jam'iyyar APC da dama shi ike kwanto din su shi ike kula da su har aka kawo wannan matsayi ta sanar Kebbi a lasar Ibra a daga wannan jam'iyya ta APC Alhaji musu ya rike mutane na APC wannan shi ike kwanto din su shi ike ba su gudunmawa to haka ire-iren waɗannan mutanen yan amana Kabila lasar suna nan a ƙasa waɗannan harkar su kula da Kabila lasar in in ka bi alasarin yana abuja to su suna ƙauye in ka bi alasarin yana kano to su suna ƙauye in ma ina ƙauye to suna tarafa da wayannan mutane don haka wayannan mutane kowa kuta da hankalinsa jam'iyyar apc ta fada a jihar kano ana kaddara sai haka allah ya kaddaro amma wayannan mutane da kuka yi amana kuka rike amana kuka taimaki yanki kuka taimaki mutumin da yake taimakon yankin nan don mu a yankin mu ka bi alasarin domin shine kowa daje cewa akan yanki ibi kuma taimakon al'umma ibi taimakon kuma harkokin birni da ƙauye to balaraba ozil kenan daga jam'iyyar apc a nan kano karamar hukumar bunkura kuma ni abin nasu jahin yakan caza min kai fa to ai abin nasu ne kasan za a iya cewa wasu mutane ne da siyasar su ko jam'iyyar su ba ta hana su hango watakila wanda yake ciyar da su gaba. Eh wala Allah dai cancanta suke kallo kenan. Cancanta suke kallo gaskiya kamar ba ruwansu da jam'iyya. Kenan wala Allah kaga dai ba za a ce independent ba ne su. <laughs> Amma dai kawai dai sun fi fifita shi dan takara akan jam'iyya. Eh da alama gaskiya. Amma kuma ai jam'iyya ita ce kamar gaba duba da wala Allah sai ka taka gwarabanta ta za zaka je kai takara. To amma kuma ka san wasu lokutan fa jam'iyyar eh, tana iya tsayar da mutumin da su kuma masu zaɓe suke cewa kamar ba su gamsu ba. Eh to kuma fa haka ne mm, a dai jam'iyyar ta apc akwai sa ibrahim gwabso kofar ruwa wanda shi ya ce sun karba kaddara amma fa da sake an baiwa mai kaza kai kana so ka ce da yayi kwan gaba kwan baya eh, ya karbi kaddara amma kuma fa sai ya je kotu eh abin da ya faɗa kenan gaskiya bari mu ji SE gaskiya wannan al'amari ba abin da zamu ce Allah in ya darabe ka da al'amari sai dai kai masa godiya kuma duk kyakkyawan musulmi ana son idan kaddara ta zo ma hairi wa shari runguma to mun runguma wannan al'amari da ya same mu amma fa ka sani abba wallahi tallahi kotu za ta raba mu da wayannan mutane saboda a inda muke ganin zaben nan an yi magomago a cikin anya kuma sai a ce kuma kun runguma wannan kaddara wala Allah tunda gashi kuma ka ce kun runguma kuma kana magana cewar kotu za ta raba ku anya ba za a ce kawai dai kuna faɗa ne a baki kuma a zuciya Allah ba abin haka yake malam abba a matsayin mu ne yan kwakwarmaya kowa ya san idan gwamnati yace zai zai yi mu fa bamu taba rawa a wannan jam'iyya ta APC ba kamar yadda Aminu Black yake cewa yana nan ba gudu baya mu ma muna nan ba gudu ba ta da baya malam abba wannan jam'iyyar ta APC fa ta taimaki al'umma a jihar Kano ta taimaki mutane a Najeriya ya za a ce wannan jam'iyyar ba za a yi ta ba wannan jam'iyyar ta NPP su nawa ne a jihar Kano ne har za a zo a ce wai sun ci zabe ni ban na mamaki yanda aka ce wayannan mutanen waya sun ci mutum miliyan 1 da alhaji gwamnati fa ta fi ko kowa a jihar Kano ya za a hato a zargin gwamnatin ake fada wai duk alƙawuran da ta ce za ta yi wa al'umma duk bata cika ba wala Allah wannan ne yasa al'umma suka nuna mata cewar su ma bari su amfani da damar su dan ganin cewar sun kai su gefe malam abba sabuwar gwamnati ce sabuwa ful yanzu in ka duba saje na za ka irin na kawuna ne malam abba idan baka ce mutum dattijo mai siffa ta yan muhammadiya to duk abin da zai yi zai yi shi ne akan siffa ta muhammadiya wannan tafiyar ta baya ta gandujiya ce ta wuce kowa zai amfana Allah fa kun ci moriya ganga ta shi gwamnatin Dr. Abdullahi Umar Ganduje kuma yanzu saboda kuna hararo nan a kuna za ku yi mai kamar abin da ake cewa butulci ai malam abba ba magana butulci duk wanda ya biyo tafiyar nan a hankali ya san duk lokacin da jam'iyya ta canja ta canja duk lokacin da al'umma suka canja sun canja dan haka mu kanmu yanzu a matsayin mu na yan muhammadiya na jihar Kano muna kiran duk muhammadawa ku zo mu ta'adda kowa san wannan jam'iyyar ta su idan su a bude yake ba sa abin wai wasu daga cikin yayin jam'iyyar ta ku suna cewa laifin mai girma gwamna eh kowa ya san haka ai ai ba mu ba mu musu ba amma malam abba tun da abu ya riga ya faru kuma an muka ce mun karbi kaddara ai maganar mu kira mai girma gwamna ma ta wuce kawai mai iya kokarin mu muga abin da Allah zai a wannan al'amari wala Allah ana ji je wasu daga cikin 'yan jam'iyyar suna wato wulla shi mai girma gwamna maganganu anya ba an ce wala Allah an yi butulcin da ake magana ba magana butulci ai mu ba mu butulai bane duk wanda ya biyo jam'iyyar mu ta APC ya biyo layin gawo na garo ba magana butulci ai mu muna nan kuma Muhammad Garba muna yamma godiya tunda ya kula mu a matsayin mu na 'yan media kuma muna nan ba gudu ba za da baya ba wanda zai kai mu mu je mu dauki kwandon shara akan to SA Ibrahim Gopso kofar ruwa kenan daga jam'iyyar APC a nan Kano mm, amma kuma ba duk da haka dan masanin gaya lawan sobe eh dan jam'iyyar nnpp eh kasance mai ake wai a jagora a ta wani bangaren mm, saboda wai ana cewa ya yi kikikaka ya daga ya ba da gudunmawa wala Allah an kai ga nasara to ai abba shi da kansa ya nada wa kansa wani suna ba dan masanin gaya eh sannan kuma ya ce sunansa jagoran matasa masu kawo canji a yankin Kano wa matashi ne ai ka san su da tije ba su fiye san a kira su da a Najeriya nake ganin <laughs> mutum da farin gashi kuma ana ce mai matashi gaskiya ana shiga gona a Najeriya ne dan sama da shekara 50 yayi shugaban matasa ba wallahi wai wai ba ma nan ne ko kuwa to wata kila sun yi bacci gaskiya dai zan iya cewa a nan in dai matasa suna korafin gwamnati ba ta yi da su to ni zan iya yadda da haka lawan sofa ga ya shigo ne yana kalubalantar gwamnatin gandujiya tare kuma da yi wa sabuwar gwamnati ta zababben gwamna na kano injiniya abba kabir yusuf fatan alkhairi yau saboda nishadi da jin daɗi ya ƙarshen ki ya zo gawuna dai bai tsallake ba wannan abu na ji daɗinsa, al'ummar jihar Kano sun ji daɗinsa. sa kuma gawuna ya tafi kenan ya ta tafi kenan jabbal kalam jabbal kalam jabbal kalam mani muku fata na alheri ku sauka lafiya kuma dama mun ce karamar hukumar gayanan ne filin da za a yi yakin boss da yakin aktoci na ƙarshe mun sallama kabiru mun ɗora da kawo sanata mun sallama ne mai adda mun ɗora Dr. Gali kuma wancan yaro na kadimin Allah ya yarda shi ma mun kusan sallama sa mu ɗora Dr. Mamuda Tajo wannan abu mun sha fama mun yi faɗan karshe mun yi gwagwarmaya ta karshe amma dai mu da yaran da manya duk sun samu nasara yanzu kasar mu lafiya muna zaune cikin kwanciyar hankali ba adda ba ta'addanci ba maganar yaudara babu rahin cikawa babu maganar kallon reni duk ya kare a ƙaramar hukumar kuma Allah ya yadda wannan mulki zamu yi cikin kwanciyar hankali da lumana da kyautatawa al'umma abba muna maka fatan alheri muna fatan yadda ka karɓi mulki nan A hirin da tara ga wata za ka koya musu darasi kamar yadda ka yi alƙawarin wata ukun farko za ka kallaci ɓangaren ilimi wanda su daman ba su damu da shi ba sun yanke makabarta sun yanke masallaci sun yanke makarantu Allah albarkacin wannan wata Allah karɓa mana ibada za mu wata da mu da 'yan jiya, Allah ka tsundu ma aljanna amma dai su da mulki mulki a jihar Kano haihata haihata. To lawan sofe kenan ɗan masanin gaya kuma jagoran matasan. Kawo sauyi. A ƙaramar hukumar gaya. Mm, ko ma a yankin Kano ta kudu baki ɗaya ba. Kasan in ya tashi fa buga kirji cewa ke ga ya ajin gida albasu. Eh, in ya bugi kirji kuma ya buga sosai sai ce Kano ta kudu da ke da ƙananan hukumomi goma sha shida. Wani lokacin ma in ya bugi kirji sai ya ce Kano baki ɗaya. Ai ji ba dan ba dan da sai na ce shi yana magana da yawon ma jam'iyyar NPP din. Tunda dai gaskiya ana ganin ya bada gudunmawa matuƙa. Eh amma fa ba wai yan jam'iyyar NPP ba fa cewa ne wai shine mai magana da yawon ku ba a'a cewa ne ba dan ba dan ba. <laughs> Amma duk da haka dai zan iya cewa ya kamata mu sallama da masu sauraro saurari ni dai na barka da masu sauraro da fatan za a yi sahur lafiya. To mai sauraro a madadin abokin aiki Ahmad Rabiu Jain da muka kasance da shi a cikin wannan shiri na hangen dala a wannan dare sai kuma jagora kuma shugaban sashin labarai da al'amuran yau da kullum na fiyan Muzambil Ibrahim ya kasai. Abaruna shine suna na nake cewa da fatan Allah Ubangiji zai sada mu da duk wani alkhairai da ke cikin wannan wata Allah Ubangiji ya sa mu yi sahur lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.